assalamu alaikum gani a kofar gidanku shine mai yar bishiya haka daga damansa ba akwai kofa a buɗe ga kuma gate haka kore da ɗan alamun yanayi na golden kala haka gaskiya ne to na ƙara to da Allah ki sauri fa kin san muna da uzuri ba na so in cika daɗewa to to shikenan sai kin fito okay Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da zuwa. Dan Allah dakata. Ina saka? Dan Allah ka ya kuri Alhaji Jikuru. Ai ni da tafiya ya kamata ne. Yanzu da ke ce? Ni ce. Ke da kika ci mutunci na? Kika wulakanta ni? Kuma ki kira ni in zo gurinki? Me zan zo ne miki? Kaga bai kamata a ce kana kawo bukatan ka na amsa ba. Ni mace ce. Hmm? kuma duba ga matarka ƙawata ce fa sai da na duba na fahimci ba ma wani cin amana a ciki ai tunda aure ne bauta ce a ah, look abinda nake so ki fahimta shine a gaban ki fa matan nan tawa take wulakanta take cin mutunci na kuma ke kina mara mata baya tsakani da Allah kuma ke na jawo ki ina so ai tafiya tare da ke ta mutunci kuma ke ma sai ki zo ki zo da wasu irin abubuwa wanda bai kamata na dauke su ba abinda take min ya kamata a ce mata ta ne mijinta haka bai kamata ba ta Allah ka ya kamar ni a ko ba komai ko ba dan daraja ta aure ba a matsayina na wanda na girme ta ai daga gani a ido aikin san na girme ta ya kamata ta rika abin da take min. ya kamata a ce duk macen da take neman aljanna ta zauna ta biyayya ga mijinta to ita ta kasa ni ba sai na zo na dora ba a gaban ki Allah ya mustura na ɓoye kaina ta kasa ganewa eh, arziki Allah bai nufa ita za ta amfana da abin ba kenan ke kuma na jawo ki ina so ki zo ki amfana eh, ke kuma ke ma kika ɗauki sahu to yanzu fa ni na nemo ka da kaina ka tabbatar kuma na amince ni yanzu dalilin da yasa kika nemo ni eh, na zo wurin ki ni shine ban sanya akan kika nemo ni ba ban ji daɗi ba gaskiya fi Allah. ba ka san inda na samu nomban ka ba kuma sai ka ringa kokarin kauce min Ah kina nufin kin shirya ki biyayya a gidana? Tun yaushe. Abinda din nake da bukata a yi a gidana za ki Dole ne. Dukkanin nauye-nauye da suke kan mata, kina tunanin idan kin zo gidana za ki yi haka? Dole ne wannan. Idan na ginda ya kara, na ajiye na shekara tsallaka kina nufin ba za ki tsallaka ba? Ni na isa. <laughs> Wane mutum in ji mutuwa? to abu na ƙarshe da nake so in dan ji hankalinki a kansa to Allah ina neman haɗin kanki kada ki bari sirri na ya fita ba na son kowa ya san waye ne abin da nake nufi ina son zai aure na da ke cikin sirri ba tare da kowa ya sani ba in son samu ne auren nan ma ɗaura shi da dare kuma ko gurin yanayin auren kar ki samu damuwa ina so za a yi auren ne irin yanayin auren da kowane talaka yake yin aurensa kar ki kalle ni a matsayin wani wanda nake da a'a kawai abin da nake so ki bayani a gidanku wani aure ne kike so zaki bada gudunmawa ki kanki kin ga wani bawan Allah da kike so ki taimake shi saboda imaganin matsalar take sa a gidansa kaza kaza na san iyayenki za su gamsu da haka yawa saboda zamani ne yazo wanda in san samu ne su kansu iyayen mazan da matan kamata ya da kansu ya kamata su rika nemo gidajen da ya kamata su je su zauna lafiya inda ba za a rabo su da 'ya'yansu ba kina kallo da yadda abubuwa suke faruwa in ban da ma ire-iren namu din sai ka tarar mutum ya aure a satin farko ba a dadewa ana amarci sai ka ga akan biredin safe sai ga an saki mata kin gani to kin gani shi yasa haka ga tana ta rikici to shi yasa nake so mu tafi a haka ma'ana a ne ki nuna musu cewar wani mutum ne wani mai rukon aure yana ma da mata amma dai ke kin gada ya kamata ki je gidansa domin zaki samu eh, abu aljanna da ake nema a gidan aure to kina sa ran zaki samu a nan gidan so ki tafi a haka ai auren cikin sauki ki nuna musu ke sadaki kawai ke da bukata mijin ya bayar kuma ke kin aminta da haka ke ba so a fahimci waye kai yawa okay so sai a san yadda za a ke a yau din in kika shirya ni ba matsala bane a guri na aure ba tashin hankali bane saboda na san abu ne na ibada tunda in kin zo gidan dai tare za a ci gaba da rayuwa tare da ke duk abin da ya kamata a yi a zo a yi shi kuma ni gida nan an shiga ba a fita mutuka raba kenan ba fita in kika shiga to alhamdulillah ala zalika <laughs> to ina ganin ma'adana sirrin mu ki shigar da maganar nan tunda na tabbata dama da izinin su kika fito wato don haka magana ta tafi haka abinda na zo da shi ban fasa ba sannan da na faɗa ina son har yanzu <laughs> dama raina ne ɓaci to amma tunda da kanki kika gane kin yi kuskure kuma na ji ga dalilin da yasa kika yi hakan to ba wani matsala babu wata damuwa ki zo mu daidaitu a yi abin nan in kin shirya a yau in mutanen ku sun shirya tunda na ji labarin ke ma yar uwa ce marainiya daga ke sai mahaifiyar to ba matsala a gaya mata komai daidaitu ciwon ya mace na ya mace ne haka kuke faɗa ko to ta sani saboda haka ki tattaro ki to gidana zuwa ci gaba da ibada kawai shikenan zan yi magana

amarsa ta ango mai daɗin farfesu amarsa ta ango mai daɗin burabusko amarsa ta ango mai daɗin gudun ƙurna amarsa ta ango mai daɗin wake da shinkafa amarsa ta ango mai daɗin tuwon shinkafa da miyar taushe <laughs> amarsa ta ango mai daɗin shinkafa da miyar dage-dage da naman ɗan ƙanƙanin ɗan shila eh don ba wai ɗan shilan kawai ba ɗan ƙanƙanin ɗan shila an fahimta ai Allahu akbar kabira alhajin Allah da Rasulu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhajin Allah da Rasulu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhajin Allah da Rasulu. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar kabira. Wato amarya ta ashe dai ke ma dama kina so na ban sani ba. A Alhaji Jibrin wa za ka ce kana so ta kika? Sai dole ba ta san me take ba. Allahu akbar. Ai ba labari. Ki ce da tuni kin su me da yake nan sun san san kame musu. da a ce an ƙara kwana guda ba a ɗaura auren nan ba kwana zan ina kuka kai na gama suna kwanta a asibiti to alhamdulillah wato na fuskanci cewa wannan dalilin ne isa ana zuwa miki da bayanin nan ba wani tsayawa dogon bincike kawai kika ga gwara a ɗaura wuki taho wani bincike ni in tsaya wani bincike a bar ya huce shi ke kawo rabon wani wannan gaskiya ne to Allahu akbar kabira a'a kai wato yau an yi amarya da take hutar da angonta a tunan ma gaskiya ne <laughs> wato shi biredi ba ta tasa ake ba kenan wahala ta biredi to alhamdulillah ala zalika hmm. kama nan kama nan ki kama can kenan so haka akai eh. to ni na zaro gashi. shi <laughs> Allahu akbar kabira ai ba to haka akai Allahu akbar kabira to bismillahir rahmanir rahim tun kafin ma mu kai ga yin alwala kenan a suma da nama a'a an ta an to bismillahir rahmanir rahim bismillah mm-hmm. ba ka cin yajin ne fa a wani ta ango mm-hmm. mai daɗin farfesu mm-hmm. ba ka cin yajin ni ina yake yaji ni ina murna amarya ta tare an sai godiya ga ubangiji ko ba haka ba Alhaji nawa. Wato abin da nake so in gaya miki. Shi ya mana? A lokacin da aka fara neman auren nan, abin da ji ake ba zai yi ba. A shi al'amari ne mai yiwuwa. yau gashi da an tare amarya mm. abin da kisa shimanta mm. ki biyayya dole ne ai shi miji a bi shi duk yadda aka same shi kowaye shi an fahimce ni mm. babu babba babu yaro a ciki an fahimce ni a haka ne mm-hmm. abin miji sau da kafa alhamdulillah alaikum abin miji yadda ya kamata yi wa miji tsiwa da zada Duk galgalewa ba na ki bane. Ni na isa. Ki biyayya. Za a ci riba. Ina da irin wa'annan. Insha Allah. Allah ya irin wa'annan alwala biyayya. Gaskiya ne. Mm. ya Na ga ma da ga fa ko Yaya! Yaya! Barsa ta ango mai daɗin tuwo. Ka tashi. Bismillah. mijina na duba waje tsakar gida ko ina ban gan shi ba amma me ya kawo ki ɗakin mijina ki wa Allah dakata abin da na sa kiki min kenan na ganki a cikin ɗakin mijina aiki ba kika bani kuma na ɗora daga inda na tsaya dan mu zaki ringa tada jijiyar wuya haka Abin da kika yi min kenan? Haka ma za ki faɗa? Mera miki. Sakina. Na? Wannan sabulin da aka hori ba gane shi nake wani. Kamun wani. Ah. Yaushe gari? Ashe dama ka san yau za ta dawo? Ha, to ai magana ba ta haka ba ce. Ha? Sa'a? Kawo bikin Allah ta'ala. na zo na ganta a cikin daki na me ya kawo ta cikin daki na ban gane ba jibrin ka fito fili ka gaya min magana ƙoro ƙoro in sani ban gane ba na saki na me ya kawo ta cikin daki na dama abin da kake na ƙara ka mata bayani ta fahimce ka na za ta ringa maka wani fassara da ba wannan gaba to gaskiya na ga neman hanyar yar uwa kin ga ya kamata sa'a ki tsaya a yi miki bayani yadda zaki fahimta sosai ni hawa mutumin banza bane da kika gani eh ni ban da abinki ni ban ga amfanin daga jijiyoyin waya ba ko ba haka ba me yaya yaya Allah na gode maka an kawo tsohuwar kilaki taɗi jan yaya yau fa ne ake karfin halin barawo da sallama har cikin gida daga in baki ki kula da kaya shine ake zo ki aure min miji in banda abinki Kula da kaya fi kula da mutum ne? Na kin kasa kula da shi, ƙara ni in zo kula da shi. Tunda ke ba za ki iya ba. To alhamdulillah daga nan kin ga ishara. Ke jibrin kike rafka mun kai tsaye da wasali da kalkala da komai kike sa yanda kika ga dama gatse gatse. yau ga bayar Allah ta zo tana kira da suna ya tun daga nan waye ku ganin mutunci na sama da ita sannan abu na biyu da nake so in fahimce ki eh ki fahimce ni eh, ita ma ta fahimce ni duk mu fahimci juna irin cin mutuncin da yake min a gidan nan har gaya min keke na cewa eh, yanzu zan zama namiji to alhamdulillah Allah subhanahu wataala ya karba addu'a ki ina zama namiji don ko wannan yarinyar da ke ganin ta ba wai zaman banza ta zo gidan nan ba mata ta ce na aure ta kwanan ta da tarewa kuma duk bala'in ki idan mutum ya auri mata a akalla sai ta kwana bakwai sannan uwar gida take da ɗakin ta ko mi da ke zaki da gidan nan yau ba saboda haka magana da nake miki yanzu na riga na aure ta mata ta ce kuma ba wanda ya isa ya fitar da ita daga cikin gidan nan kuma yanzu zaki gane cewa namiji kike aure saboda haka abu na ƙarshe da nake so in yi bayani kin dade kina tata min rashin kyautawa ina ta jurewa ina ta haƙuri to fa yanzu na riga na kubula eh na burin ƙasa a zuciyata raina ya gama ɓaci na dugun zuma don haka na je na ɗauko mata na auro kuma tana cikin gida gidana ne in an gaza a zauna da ni a zauna da ni kuma bari mu muku magana ta ƙarshe yau za ku san ko wani ne sai ka auro min ƙawata aminiyata duk matan da suke garin nan sai ka auro min ƙawata aminiyata ka san abin da ba zai ah. taba yiwuwa ba kenan a cikin gidan nan wallahi gashi ta shigo wa to zan ga yanda za a yi kwana bakwai lafiya a cikin gidan nan a nan gidan eh mu zuba wallahi a zuba ba zan yadda ba dole fa a zauna ah, sannan abu na biyu ni fa gida na fodar da ta shigo ba ta shigo mata raba ba kyau ba fita takalmin kasa fada mata ah, da ke da kika gama duka ni yawa alhamdulillah ala zalika da kika gama tubul musani kina ganin ban da komai ita kuma da ta gamsu cewar ni ci ne ta ɗauko ta kafa ta to gidana to fa yanda nake haka nake da asiri ba ba wani asiri da asiri ba ba asirin komai da kai ai da gaci ne an zuba maka an barbade ka ci eh. ka ga yanzu babu wata mace a gaban kan ba eh. ita ba ban gane haka kake kuma sai na karya shi kin ga eh, kwantar da linki yanzu ma haka nake ma da ko sisi iya kazar da kika ci da daddare da lemo da sauran abubuwa da yan uwa da abokan arziki suka hada aka bada dama aka zo aka ci aka tare a gidan nan to ba kudi sun kare <laughs> saboda haka wanda duk ya ga dama ya zauna da ni lafiya ya zauna wanda iga ba zai iya wani dai ba wanda ya sai sanin sake ku saboda haka ruwan ku ne ku ba ni jari in bude trader ruwan ku ne ku gasa min yalo rika siyarwa ni dai na riga na aure ku eh wai kuwa ai plan ne ai ai plan ne yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kwakwale na eh na da kike ganin sa akwai wajen sabin gig a cikin kwakwalwata na tunani to kin ji je kin ji je ah. in ma an tawo ne dan kwadayi <laughs> to haka kuma za a zo mazauna eh, kuma yanzu biyayya a yi mun ita dole sannan kuma wanda ya zo don kwaɗayi ba shi wani abu